daidai da sha tara ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta dubu goma sha shida wannan shine kasad na casa'in da takwas daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakr az-zur'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shekul islam asani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin zadul ma'adi mausu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da rayuwa da tafarki da addini da tsarin al'amuran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama malamai suna jinjina ga ibnul qayyim saboda wannan aiki da yayi musamman saboda lura da cewa ya rubuta wannan littafi alhalin yana halin tafiya a inda ya je kaikin hajji a ƙasar makka nesa da littafansa da kayan aikinsa allah ubangiji ya saka mashi alkhairi ibn qayyim al-jawziya yana mana bayani akan hukuncin wisali wato azumin zarci, a inda ya kawo mana maganganun malamai mun ji kashi na farko waɗanda suke cewa idan mutum zai iya babu laifi ya wisali kan gaba a wannan fatawa akwai sahabi Abdullahi dan Zubair da wasu daga cikin tabi'ai al-Imam Ibn Abi Shayba ya ruwaito cewa malam Abdullahi dan Zubair Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa yana yin misali har kwana 15 muka ji maganan malamai kashi na biyu waɗanda suka ce misali bai halasta ba kai tsaye irin su al-Imam Malik da Abu Hanifa da al-Imam Shafi'i da Sufyan as-Sauri da makamantansu to muna cikin karanta ainihin maganganun waɗannan ne sai lokaci ya ƙure za mu tashi inda yake cewa wa qalat ba'ifatun ukhra wasu malamai kuma suka ce su ne kashi na biyu ɗin kenan la ya juzul wisalu yin wisali bai halasta ba minhum malikun wa abu hanifa wa shafi'i wa sauri. daga cikin malaman da suka faɗi wannan magana akwai al'imamu malik da abu hanifa da al'imamu shafi'i da al'imamu sufiyanu sauri. rahimahumullah Allah ya musu gafara da rahama gaba ɗayansu qala ibn abdul barri wa qad hakahu anhum innahu la yujizuhu li ahad ibn bayan ya ruwaito maganganun daga waɗannan malamai sai ya ce wannan abu baya halasta ga kowa koda mutum yana da ƙarfin da zai iya to shari'a bata halasta mishi ba qultu ni ko sai na ce ash-shafi'i rahimahullahu nassa ala karahati ibn abdulbar ya ci bayan da ya kawo maganganun sai ya ce shafi'i ya kawo magana karara ya faɗe ta cewa makruhi ne wa ikhtalafa ashabuhu hal hiya karahatu tahrimin aw tanzih to lafazin makruhi da aka ce shafi'i ya faɗa sai malaman mazhabin sa suka yi sabani wasu suka ce makruhi haramun wasu kuma suka ce makruhi makruhi da aka sani a bisa istilahin fiqhu na mutaakhirina wato abin da bai kai munin haramun ba ala wajhaini sai zama fatawoyin malaman shafi'iyya sun zama kala biyu wasu na ganin haramun ne wasu na ganin makruhi ne gwargwadon fahimtar da suka yi magana al-Imam Shafi'i Allah ya gafarta mishi qalu nahyi an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama waɗanda suka ce haramun ne sai suka kafa hujja da cewa annabi alaihi salatu wassalam da kanshi ne yace ya hana qalu suka ce wannan hayu yaqtadi tahrima ai hanin yana hukunta haramci ne qalu suka ce wa qawlu aisha fadin aisha da take cewa rahmatan lahum annabi ya hana ne dan tausayin mutane la yamna'u an yakuna litahrim wannan bai hana a ce haramci ne bal yu'akkiduhu hasali ma yana ƙara ƙarfin haramci saboda mene fa inna min rahmatihi bihim an harrama hu alaihi rahamar manzan Allah sallallahu alaihi sallama ita ce ta sa manzan Allah ya haramta musu yin wisali bal sa'iru manahihi lil umma rahmatun wa himyatun wasiyana dukkanin sauran abubuwan da manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya haramta waɗanda kuma aka fahimce su a matsayin haramci ya hana dukkan su ya hana su ne saboda tausayi da kariya da katange al'ummar shi daga fadawa wuta ko fadawa cikin wata musiba ko wani bala'i to kenan cewa da yayi a dan rahama da tausayi ne aka hana bai nufin haramcin makruhi ne don wasu sun makale da wannan magana sun fassara shi da makruhi kamar yadda zamu ji labari daga gare shi qalu wa amma muwasalatuhu bihim ba'da nahyi kasancewar annabi alaihi salatu wassalam ya hana sahabbai suka ki bari a farkon al'amari suka yi misali din bayan ya hana su to wannan ma bai nufin falam yakun taqriran lahu manzon Allah sallallahu alaihi bai tabbatar da su akan aikin na a ce hakan ya hukunta halacci kaifa wa qad nahahu ta yaya za a yi a ce ma ai yayi musu taqriri cewa babu laifi su ci gaba bayan ya hana su walakin taqri'an ya basu sun yi ne dan ya horar da su wa tankilan dan ya ainihin gajiyar da su dan ya nuna musu iyakansu fahtamala minhum alwisala shine ya ainihin ihtimali ya haƙura ya daure ya basu suka yi ba'ada nahayi bayan da ya hana su li ajli maslahatin nahayi dan su ga alfanin da ke cikin hanawa fi ta'kidi zajrihi dan wannan zai ƙara ƙarfin jan kunnan da ya musu ma'ana ya hana su basu hanu ba idan suka ɗanɗana suka ji wahala in za su gane munin abin da ko mai sa aka hana kamar idan ka hana yaro yin wani abu ya ki bari sai ka bar shi yi ko don ya ga sakamakon in reza ce yanke hannunsa ko wani abu ne da ya taba ya mushi ainihin wato rauni ko wani wahala da ya sha sai ka ce mushi ba gashi ba yanzu a aikata ya ga dalilin hanawa to wannan hanawar da ya musu suka ci gaba da yi ya kyale su ya kyale su ne ba don tabbatarwa ba in ji masu wannan ra'ayin na biyu ya kyale su ne don aikace su ga munin abin sai abin ya shiga su cewa lallai manzan Allah su alaihi wasallam ya hana su ne don amfani gare su wa bayanin hikimati kuma don ya musu bayanin hikima fi na hayihim anhu hikimar ta sa ya hana su bi duhuril mafsada dan ya bayyana musu ɓarnar da ke ciki allati nahahum li ajaliha wanda a sanadiyar wannan barnan ne aka hana su faiza idza zaharat lahum mafsadatul wisali sai ya zama idan barnar da ke ciki ta bayyana gare su wa zaharat hikimatun nahyi anhu hikimar da ke cikin hanawa ta bayyana gare su kana zalika ad'a ila qabuli wannan zai fi janyewa zuwa ga sakarbu wannan hanin wa tarkihim lahu su daina yin wisali din fa innahum idza zahara lahum ma fil wisali domin su sahabban idan abin da ke cikin misali ya bayyana gare su na ainihin wahala da ke ciki wa ahassu minhu almalala fil ibadati kuma idan suka ji cewa wisalin ya sa musu suna gazawa suna kosawa da bauta Allah ta azumi wa taqsira kuma ya ja musu yin sakaci da gazawa fi ma huwa ahammu wa arjahu sun kasa yin abin da yafi muhimmanci abin da yafi dacewa su karkata gare shi min wadha'ifid dini na sauran ayyukan addini min alƙuwati fi amrillahi na ƙarfin da za su samu wajen bin umarnin Allah wal khushu'i fi fara'idihi da natsuwa wajen aikata farillan Allah wal itiyani bi huquqi zahira da iya kawo haƙoƙin ibadoji na bayyane kaman ainihin wato tsuma'anina kenan ga sallah wal batina da kuma haƙoƙin ibada na ɓoye kamar khushu'in zuciya kenan walju'u shadidu da kuma yunwa mai tsanani da za su ci yunafi zalika wannan yunwa mai tsanani tana kore yiwuwar ayyuka wa yahulu bainal abdi wa bainahu kuma yunwa mai tsanani tana shiga tsakanin bawa da tsakanin cika wannan ayyuka ta bayyana lahum hikmatun nahyi anil wusali za su gane hikimar da ke cikin hana wusali wal mafsadatu lati fihi za su gane barnar da ke ciki lahum gare su dunahu sallallahu alaihi wasallam banda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ibada azumi yadda Allah ya tsara ta da rana ka a ci abinci to a cikin wannan wuri na rana idan ba a cin abinci za a samu saukin watin abin nan karsashi saukin haraka mutum zai zama bai da activity sosai amma da dare idan an ci abinci an jika makoshi an jika hanta to mutum zai samu nishadi sai ya ibadojin dare wanda a cikinsu akwai sallah to wannan sallah da zai yi cikin dare tana buƙatar enajin abincin don ya samu natsuwa ta fili da ta ɓoye ya samu iya aikata waɗannan ayyukan ya samu ainihin ƙarfin yin ibada wanda yana cikin yunwa ba zai iya wannan ibada ba ka kaddara da cewa aka yi da rana a dinga sallar da ake ta tahajjudi cikin azumi wannan sallah mai tsawo haka za a sha wahala kwarai ba kowa zai iya ba za a samu malal ko amma sai aka sanya ta cikin dare sanda akwai nishadi akwai yiwuwar in ka ji yunwa ma ana sallar ka dakata ka ci abinci ka samu dan shayin da zaka sha ko wata loma ɗaya ko biyu ka ƙara samun karsashi to waɗannan abubuwan na ibada sun fi muhimmanci a dare fiye da jin yunwa da. don haka sai aka ce a ci abinci da dare don a samu karfin yin haka to wanda ya ƙi ci sai aka bashi ba don an yadda da abin da yake ba don aikace idan ya kwana ɗaya biyu ya ji wahalar da yake ji na tsananin yunwa wannan wahala ta hana shi yin ibada yadda ya kamata to da kanshi yanzu aikace zai fahimci lalle wannan jin yunwa ta dare wadda ba daura mai ta a shar'ance ba babu bukatar ta sai ci abinci ya ji nishaɗi don haka barin su da yayi sai haka ba ikrari bane a ya bar su ne a matsayin horo na aikace Kalu. masu wannan fatawa suka ce walaysa iqraruhu lahum Alal wisali li hadhihi al rajiha bi azaman min iqrar a arabi ala qabu ala al wannan barin su da yayi suka yi azumin wisali ba tare da haka ya kamata ya basu su yi ba ya basu ne don su fahimci haɗarin da ke ciki kusan daidai yake da irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyala wannan ba ya karisa fitsarin shi da ya fara yi a cikin masallaci barin shi da aka ce yayi fitsarin babu wanda ya fasara akan cewa wannan ya nuna halaccin yin fitsari a masallaci a'a ya duba maslaha ce da kuma mafsada menene a akhaffu dararaini yanzu ya fara fitsari a wannan wajen in aka tsawata mishi ya ruga da gudu sai fitsarin ya yarda a ko'ina sannan tsoron da aka bashi zai hukunta yanzu ya fara kyamatar musulmai cewa mutane ne masu ɗacin hali ba su iya hulɗa da jama'a ba sai manzo Allah ya ce a bashi ya karasa saboda mene li maslahati ta'alifi dan a iya jan shi a jika ba dan ya halasta ba wali Allah yunaffara anil islami dan kada a nisanta shi daga musulunci kissan wannan bawan Allah tana cikin bukhari kamar da kowa ya sani kissa ce sarariya. ta mutumin da ya ya fakin ɗin raƙumin shi a cikin masallaci ya je kawai gefe guda ya fara fitsari sabai suka fara mai tsawa manzo Allah ya ce da'uhu ku bar shi ya karasa bayan da ya gama aka sa aka je aka ɗauko guga cikakkiya aka zo aka kwara akan ainihin wato wannan fitsari da yayi bukhari yayi babi ya ce babu tarki nabi sallallahu alaihi wasallama wan nasal wan arabi hatta faraga min bawli fil masjid haka yace babun da ke bayani akan me yasa manzo Allah sallallahu alaihi da shi da sauran mutane suka kyala wani ba har ya ga fitsarin shi a masallaci in ka je karanta sharhin da Ibn Hajarin yayi duk ya fita da waɗannan fawaid din insha Allah ina fata mun gane wannan malai ya ci gaba da cewa wala bi a'zama min iqrarihi al-musi'a fi salatihi ala salati allati akhbarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam annaha laysat bi hakanan kuma irin shi irin yadda manzo Allah ya kyale musi'u salatihi khallad dan rafi Allah ya kara mishi yadda har ya karisa wannan sallah da yake wanda wannan sallah yayi ta so daya so biyu so uku manzon Allah yana cewa irji fa salli fa innaka lam tusalli kaga sallah ashe ba sallah bace amma ya bashi ya gama sannan ya bai mai wa'azi bai ce bari a je a hana shi tun daga raka'a ta dai ba bai mai tsawa daga inda yake zaune ya ce kaiwa ne daina yin sallar nan ba sai da ya bashi har sai da ya gama ya zo ya gaishe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan manzo Allah ya ce mishi irje fa salli fa innaka lam tusalli aka ƙara haka karo na biyu aka ƙara haka karo na uku me yasa ya bashi ya ƙarasa sallah saboda ainihin bin tafarki na lutsufi da tausasawa wajen koya mashi ibada a natsuwa wa anna fa'ilaha ghairu musallin sallar da manzo Allah ya ce me yinta ba sallah yake ba bal hiya salatun batila sallah ce barnatacciya fi dinihi a addinin nasa dan a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi da zaka mutu kana wannan sallah da kama baka yi sallah bane fa aqarrahu alaiha manzo Allah ya tabbatar da shi akan wannan sallah tabbatarwa ta ainihin tamfarari li maslahati ta'limi dan abu maslaha wajen koya masa wa qabulihi ba'da faragi da kuma yadda zai ji saukin karɓar wannan nasiha in bayan ya gama ne ma'ana ka kaddara yanzu idan wani yana cikin yin sallah ka zo kai ne mai wa'azi ko kai ne babban dan agaji ko limami yana cikin yi kai ka ce mishi malam baka iya sallah ba haka aiki ba da wuya shi dan ya bar shi karɓo wannan nasiha da wuya amma in sai da ya gama ne ka zo cikin natsuwa ka mishi magana to wannan ad'a li an yaqbala minkan nasiha fa innahu ablagu fi ta'limi wa ta'allumi wannan salan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi yafi ainihin isarwa wajen karantarwa da koya wajen koyo da karantarwa. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwararren malami ne a harkar tarbiyya da karantarwa da tsarin ainihin addini salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula fa qarrahu alaiha qalu waɗannan malamai suka ce wa qad qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ko manzon Allah ne yace idza amartukum bi amri idan nace ku yi kaza fa'atu minhu mastaqatu to ku aikata wannan abun iya iyawarku wa idza nahaitukum an shay'in fajtanibuhu idan ko na hana ko na abu to ku bar shi ne ga baki daya al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da wannan hadisi daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Huraira Allah ya kara masa yadda cewa umarni to za iya iya wa kai amma hanifa to za yi nesa da abin da aka hani ibn qayyim a cikin littafin al-wabil sayyid ya tattauna yayi sharhi mai gamsarwa game da hukunce hukuncen da ke da alaka da umarni da hani aikata abubuwan da aka umarce ka da su shi ya fi falala ko ko barin abubuwan da aka ce ka kai ya kawo wannan matsala daga malamai tattaunata ya kuma kawo kowanne akwai inda yake zama raji akwai inda ɗaya yake zama marjuhi ba abu ne da ake ala itilaki ba akwai lokacin da ya zama aikata abin da aka umarce ka shi ya fi akwai lokacin da ya zama barin abin da aka hana ka shi ya fi ya danganta ga condition ya danganta ga yanayi dan akwai ayyukan da suke da alaka da lokuta akwai ayyukan da suke da alaka da ranaku ko wurare to waɗannan ayyukan a irin waɗannan ranakun da waɗannan wuraren yin su yana da falala ta musamman ko to haka kuma akwai abubuwan da aka hana a wuri kaza ba a hana a wuri kaza ba akwai abubuwan da aka hana a lokaci kaza ba a hana su hani irin wannan mai tsanani a lokaci kaza ba ya tattauna magana mai tsawo a muqaddimar littafin alwabilus sayyib min alkalimat tayyib Allah ya saka mashi alkhair jama'a kamar yadda muka sha littafan waɗannan ainihin bayan Allah littafai ne masu albarka akwai ɗimbin ilmomi a cikinsu littafan makarantar ibn taimiyya da haka muke wa junan mu nasiha mu ɗalibai da sauran 'yan uwa musulmi ahlus sunna musamman cewa mu ba da muhimmanci wajen ƙoƙarin sauraro da karatu da nazari da koyon karatun littafan waɗannan bayan Allah ibn taimiyya shi kansa ibn al-qayyim ibn abdul al-imam az-zahabi ibn kathir al ainihin wato eh, zainuddin eh, abin eh, al-mizzi mizzi da makamantansu waɗannan kaukaba ta malaman sunna da waɗanda suka biyo bayansu daga cikin ɗalibansu da waɗanda suka sha masharabinsu malaman alkhairi malamai ne masu ainihin son gaskiya littafansu cike suke da ɗimbin ilimi da suka raya na mazhabin malaman farko na mazhabin annabi da sahabbai ilimin salaf zaka samu duk abin da kake nema game da tauhidi game da aƙida, fiqhu tafsiri lugal arabiya tarihi da duk ilmomin nan zaka samu abin da kake nema a cikin tafansu Allah ya saka musu da alkhairi na da gaskiya abin takeici amma a kasashen mu ba a damu da irin waɗannan karatuka ba na da gaskiya abin takeici akwai karancin itina karancin muhimmantar da ainihin karantarwa da nazari da bincike a waɗannan littafai saboda an samu wasu batattu 'yan ɗarika da makamantansu sun ta yi wa waɗannan malamai sharri da ƙazafi da ƙage da ainihin soki burutsu da buhutu wato a ƙirƙiri magana ta ƙarya a danganta wa ibn taimiyya a danganta wa ibn qayyim a danganta wa zahabi a danganta wa wani dan a ainihin nesantar da mutane daga littafansu dan a ɓata sunansu to alhamdulillah gaskiya ba ta buya komin yadda aka yi karin a boye ta Allah yana bayyana ta a duk sanda ya ainihin wato yini ya bayyana ta ta hanyar wasu mazaje ko ta ainihin hanyar wasu malamai Allah cikin ikonsa aka samu malamai suka zo a waɗannan zamunna suka yi ta yada waɗannan ilmomi aka yi ta buga su tun da ƙarshen Saudi Arabia da suka ba da muhimmanci wajen takhriji da ainihin nashar na littafa waɗannan malamai yanzu suka yaɗa duniya ake karanta su Allah ya saka ma duk wanda ya ainihin wannan aiki na alkhairi Allah ya saka musu alkhairi a takeice jama'a a cikin wannan ainihin wato gaba sai malam ya ci gaba da cewa a ina yake qalu wa qad dhukira ko fil hadisi ma yadullu ala anna al-wisala min khasa'isi an ambata a cikin wani hadisi wanda aka ambata a baya za mu ji wata riwaya kuma a gaba cewa wisali na daga cikin khasa'is abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake banta da su banda sauran musulmai akwai su suna nan da yawa ka nemi littafin kitabul khasa'is na al-Imam Suyuti mujalladi biyu faqala sai ya yace inni lastu ka hay'atikum annabi alaihi salatu wassalam ce ni ba irin mu ɗaya da ku ba dangane da bukatuwa zuwa ga abinci da iya zarcewa da azumi walau kana mubaham lahum ko da a ce ya halasta gare su lam yakun min khasa'isi da bai zama khasa'is ba da bai zama khissisa ba qalu waɗannan malamai suka ce wa fi sahihaini min hadisi umara ibn al-khattab radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama a cikin hadisin bukhari da muslim daga babban sahabi Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Iza aqbala al laylu min hahuna idan dare ya bullo daga nan mahudar mabullar dare kenan wato gabashi kenan inda rana take bari ta nan uh, dare ke bullowa ko wa adbaran naharu min hahuna shi kuma wuni ya wuce ta ainihin wato yamma kenan kama a irin kasashen mu wa gharabati shamsu rana ta fadi faqad afsara as-sa'im to hakika mai azumi azumin shi ya kare ko ya ci abinci ko bai ci ba azumi ya kare wannan hadisi bukhari ya fitar da shi kamar da malam ya ambata da al-imamu muslim sun fitar da shi da ainihin wato da kuma ainihin da wani isnadi daban har ila daga abdullahi dan gidan abu aufa malam yace wa fi sahihain hawu min hadisi abdullahi ibn abi aufa gashi mako qalu suka ce faj'alahu muftiran sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya sha ruwa hukuman hukuncin shi hukuncin wanda ya sha ruwa ne bi dukhuli waqtil fitr da zaran lokacin shan ruwa yayi wa in lam ko da bai sha ruwa ba don abu ne yake da lokaci stipulated wanda aka daga aka ci kamar jarabawa ce ana cikin an ce daga karfe uku zuwa karfe shida da zaran karfe ta tayi ko an gama ko ka gama ko ba gama ba an gama don ba kamar tafiya ce da za a ce ko da an ce kilomita ɗari ake ci a awa ɗaya. idan awa ɗaya ta yi tafiyar ta ƙare tafiyar ba ta ƙare ba sai an kai inda za a je ku to kaga wannan wanda zai zama aikin shi ke gaba da lokacin akwai irin haka amma akwai abin da lokaci shi ke gaba da aiki da zarar lokaci ya yi to aikin ya ƙare ko ka gama ko baka gama ba to haka azumi yake da zarar an kira sallah ba ma sai an kira sallah ba jama'a dan duk inda zaka ji ana bayanin azumi ba magana kiran sallah ana magana ne akan wato faduwar rana inna ma shi ladan kamar yadda zo a cikin hadisin Abu Dawuda mu'tamanun ne abin amincewa ne shi shi sa ake sakin jiki a sha ruwa da zaran an je ya kira sallah in ma lokaci bai yi ba ta Hausawa ko alhaki a wuyan shi haka annabi ya ce al mu'azzimu mu'tamanun me kiran sallah amintacce ne da haka kar ya kira sai ya tabbata rana ta fadi kar ya kira sai ya tabbata alfajir ya fito dan mutane suna yadda da abin da yake yi kar ya kira sai lokacin sallah azhar yayi sai la'asar yayi da sauransu ash shine da zarar rana ta fada jama'a azumi ya kare ko ka ci abinci ko baka ci ba azumi ya kare an shiga cikin lokacin cin abinci wa fi sunani an abi hurairata radiyallahu anhu haka nan kuma a cikin ainihin wa kad qalu ko wa fi sahihaini nahwu min hadisi abdullah ibn abi hawfa qalu فجعله مفطرا حكما بدخول وقت الفطر وإن لم يفطر وذلك يحيل الوسال شرعا kaga wannan ya hana yiwuwar azumin sabazarce a shar'anci qalu suka ci gaba da cewa wa qad qala sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ce la yazalu ummati ala alfitra aw la yazalu la tazalu ummati bi khairin ma ajjalu alfitra al'umma ta ba za su gushe ba suna kan lafiyayyar halittarsu lafiyayyar ɗabi'ar addini al'ummata ba za su gushe ba akan alkhairi matukar suna gaggauta buɗe baki wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi da Muslim daga ai da Ibn Hibban har ila yau hadisi ne ingantacce wa fi sunani an Abi Hurairah anhu a cikin as-Sunan al-Imam Abu Dawud kenan da al-Imam ainihin Ibn Majah haka Imam Ahmad a cikin Musnad dukkan sun fitar anhu daga Annabi alayhi salatu wassalam la yazalu ad-din addinin nan ba zai gushe ba a bayyane ma ajjalan nasul fitra matukar mutane ba su gushe ba suna gaggauta buɗe baki innal yahuda wan nasara yu'akhiruna domin kirista da yahudu su ne suke jinkirta buɗe su da su da sauran 'yan bid'a jama'a musamman 'yan shi'a azuminsu da suke yi ba sa shan ruwa sai gari yayi duhu gaba ɗaya har sai an fara ganin taurari wannan ba azumin musulmai bane hakanan mutanen ƙauyuka galibi suna da wannan rashin kan gada idan ka je ƙauyuka ga wanda suke zuwa ƙauye da sunan kasuwanci ko wani abu makamancin haka zaka ga ba a shan ruwa a ƙauye ce dare yayi har in ka sha ma kafin lokacin sai a ta kallon kamar kare azumi ya ku yan uwan mutanen ƙauye ku daina yin haka da zarar rana ta faɗi sai ku sha ruwa abin mamaki kuma a ƙauye an fi ganin faɗuwar ranar a ƙauye inda ko inda yake jeji inda babu gine-gine sun fi ganin faduwar rana na hakika don yanzu da ramadana zai zo ka yadda ake shan ruwa a birane idan tafiya ta kama ka a irin wannan kwanakin ramadana ka je wani ƙauye sai ka ga su suna shan ruwa ko kuma ranar na faɗi kafin lokacin da ake sanar a birni wani lokaci za ga bambancin minti biyar minti goma ko da ku kuna kan layi guda ne a ainihin agogo da za ka bi hanyar kano nan ko hanyar kaduna kaga yadda suke shan ruwa ko kaga faduwar rana kana kallon da take faduwa sai kaga a Zariya ko Kaduna ko Kano ko Sokoto ba za a sha ruwa ba sai wannan lokacin ya wuce kaga su suna da advantage na ganin abun karara amma kuma ba sa aiki da shi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya tsare akwai wasu sunoni jama'a suna nan da dama waɗanda a yanzu in rayuwar da ake duk an kashe su sun duba ganin wata yanzu ba wanda yake duba duba wata tare da cewa sunna ne tara annasu da hilala mutane suna tafiya daji a je a duba wata alamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kowa sai dai a dogara da dot moonsighting.com a dogara da eh, me suka nuna a Saudi Quran a dogara da me aka ji ana ta yadawa akan Facebook kowa kawai ya dogara da wani abu can daban ba asalin ba sallah azhar la'asar magriba isha duk ba wanda ya san ma mafi yawan mutane ba su san da me ake gane lokacin sallah ba sai dauka kawai karfe 1 shine sallah azhar uku da arba'in kawai la'asa gara gara magariba tun da ana rubuta faɗo rana suna iya gane akwai sunoni da dama suna na haka jama'a an manta da su yana daga cikin abin takaici a waye gari haka malam muhammad ibnu salih al-usaymin Allah ya gafarta mashi a cikin sharhin littafin iktida'us siratal mustaqim yake wata magana da yazo yana magana akan cewa daga cikin sunnoni da ibnu taymiya ya bayyana ana wasa da su tun zamanin su shine liman ya je ranar idin babbar sallah ya yanka ragon shi a filin layya don bayyana sha'air na nusuk din ya bayyana ibadar bauta Allah ta hanyar layya kowa ya ganta sannan ya ba mutane damar su yanka layya su sannan kuma a gyara naman a wajen a yi sadaka da shi haka ya kamata liman yi a wurin an yanka ba za a saka a wulbaro a tafi da shi ne a'a sai a fede talakawa da suka tsaya a wajen dilli mun ya musu nama ce wannan sunna ce an yi wasa da ita ibn usaimin da ya wannan sai ya ce wannan sunna shi bai taba ganin wanda ya aiki da ita ba ya ce su a kasar su gaba da an gani aiki da wannan sunna a makka saboda ba ya ce saboda ba a kawo dabba filin iji dan dama su idin su matsalar da suka samu a cikin masallaci suke ya ce wannan sunna ta da gaske abin da muka wasa da ita ya ce ni dai ban taba ganin wanda ya aiki da ita ba hala wanda suke kauyuka ce hala suna aiki da ita birni ya hana aiki da wannan sunna shine a shahid tsaba birnin taka ce ana ganin ma kazanta ne a kawo rago cikin masallacin misali masallacin makka a zo da shi a yanka a bata ta da mabul ba zai yi ba da haka sai a ɗauki ragon lima a kai shi can daji a ba wani yanka mai ba wanda ya san da aka yanka kamar yadda ba wanda ya san da ake yanka mashi dabba hadaya manzo Allah ya yanka da kanshi kaga ita ma sunna ce an kashe ta saboda tsabar taka yanzu ka je kasashen turawa da kasashen da suke ganin sun ci gaba in aka kama ka kana yanka wata dabba sai ka gina yarin kai yadda muke kwantar da ragunan layya da ragunan hakika a mahauta da ko ina angoni ko a dinga sharba musu ka ko ana fede su in aka kama ka kayanka ko kaza ce ai ka shiga magana misali yanzu a ce a New York ko California ko a London ko a abin nan a tokyo a kama ka kayan ka dabba ai ka shiga magana da kira kwaci kanka da haka duk wanda zai yanka sai an kai slaughter house sai an kai wani gidan yanka can daban a boye masu yankan wasu ƙwararru ne da aka musu training sun saka riguna kamar likitoci kamar za su yi tiyata a ɗakin tiyata ko su ne za su su yanka cikin wani tsari na musamman duk wata ibada ta yanka an hana mutane yin ta saboda tsabar birnin taka ina fata mun gani so shi irin irin shi shine irin wannan birni yanzu ya hana mutane ganin faduwar rana ya hana mutane sanin lokutan sallah ya hana mutane sanin abubuwa da dama wanda suke suna da alaka da addini to ba za mu yadda barnan taka talata maka ba jama'a dole ne a san yadda za a dinga tuno wannan abubuwa akwai babban malamin mu anan malam Sadisu baban Dr. Jamil Muhammad Sadis Allah ya kara mai lafiya wannan dattijo shekaru da dama na san shi yana fita musamman ya je bayan gari duk wata ko duk bayan kwanaki ya zauna yana observing canzawar yanayin a faduwar rana ko fitowar in ya dawo nan cikin gari sai ya dinga gawa ladanai cewa to yanzu fa lokacin magariba ya canza a ƙara minti kaza ko a rage minti kaza wajen kiran sallar magariba wata la'asar da sauransu tun lokacin yana yin wannan abu wajen shekara sha biyar ko ashirin bayan Allah ya saka mashi alkhairi shi ya wakilci al'umma akan wannan abu amma duk ba mu sani ba yanzu ko yara na islamiyya da sauran sun ka tambaye su da mata yaushe ne lokacin sallah azhar za su ce maka kawai karfe daya ba za su iya ce maka zawali ba dan sarkin wani gari ma bai san zawali ba jama'a karewa kenan. Allah shi kyauta to malam sai ya ci gaba da cewa <laughs> wa fi sunani anhu qala qala qala Allah azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya a ajaluhum fitra a cikin hadisi kudusi ko manzan Allah sallallahu alaihi aka ce ya ce mafi soyuwar bayina a gare ni waɗanda suke kiran suke shan ruwa da zarar rana ta faɗi wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi da al Ahmad da Ibn Khuzaimah da Ibn Hibbana dukkaninsu daga sahabi Abu Huraira sai dai isnadin hadisin bai tabbata ba akwai wani mutum mai suna Qurratu dan Abdurrahman da'ifi ne malamai suka ce ba a karban hadisin sa malam muhammad nasirin albani a cikin takrijin da ya ma littafin riyadus salihina shi ma ya tabbatar da raunin wannan hadisi Allah ya tsare mu wa hadha yaqtadi karahata ta'jil al-fitr wannan kaga yana hukunta karhancin ta'khir al-fitr sorry jinkirta shan ruwa fa kaifa tarkuhu to ina kuma ga mutum ya ki shan ruwa gaba daya idan ya zama jinkirtawa wato makruhi ne kaga rashin shan ruwa gaba daya kuma fi karhanci wa idza kana makruhan in ma ya zama makruhi ne din kenan ko da a ce makruhi ne kadai lam yakum ibadata to ba ibada bace ba wata ibada da za a ce makruhi ce dan ibada abun soyuwa ce to ba ta zama makruhi ba fa inna aqalla darajatil ibadati an takuna mustahabba mafi karancin matakin ibada shine a ce wannan ibada mustahabbiya ce kaga duk sun cinye su da usul fiqi wadannan wannan shine ra'ayi na biyu jama'a ra'ayi na uku ma da yace wal qawlu thalith wa huwa a'adul aqwali zance na uku wanda shine zance mafi zama daidai mafi zama matsakaici annal wisala yajuzu min saharin ila sahari, ya halasta mutum yayi zarce daga ainihin faduwar rana daga fitowar rana zuwa wata fitowar rana ma'ana yau zan yi azumi misali a ce gobe za ka yi azumi to idan ka yi sahur ka ci gaba da yin azumi har zuwa faduwar rana sai ka ki cin abinci har zuwa next sahur ya zama 24 hours alal aqal wannan ya halasta kai tsaye ina fata mun gane wannan saboda mene malam yace wa huwa wa hadha huwa al mahfud an ahmada wa ishaqa li hadisi abi sa'id al khudri an an nabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine ya tabbata daga ahmadu dan hanbali da ishaqu dan rawiya saboda hadisin Abu sai al-Khudri Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace la tuwasilu kar ku yi wisali fa ayyukum arada an yuwasila falyuwasil ila sahari kar ku dinga yin wisali daga cikin ku wanda duk yake so ya wisali to ya wisalin zuwa asuba kawai wannan hadisi ne tabbatacce jama'a bukhari ya fitar da shi babu kura a kansa da haka wannan ya halasta yin misali zuwa asubahi bil munasaba malam dan uwa malam shitu ya mun tambihi a ran nan sai yanzu nake tuna shi a cikin maganganun da muka yi a baya game da hukuncin wato rama azumi ko rashin rama shi ga mata masu juna biyu da masu shayarwa da na zo lissafin malaman da suka goyi bayan fatawar cewa za a yi ciyarwa ne kadai sai na lissafa har da malam mai littafin al-ilmam fi adabi siyam shine samir ko to wannan malamin gaskiya saboda Allah bai goyi bayan wannan magana ba Allah ya saka malam shitu da alkhairi shi mun wannan tanasarwa har ila yau anan jama'a yana da kyau a koma a duba littafai kamar littafin al-mufhim lima ashkala min talkhis muslim na ainihin al-imam al-qurtubi qurtubi malamin hadisi ba qurtubi mai tafsiri ba malamin qurtubi mai tafsiri da kuma littafin tafsirin ibn kathir yayi maganganu shi ma akan wannan da littafin Jami'ul Ulum wal Hikami na ibnu Ibn alhambali al-Hanbali da littafin Al-Adab shariyya na ibnu Muflih da kuma littafin Fathul Bari wanda zamu karanta wasu abubuwa daga cikin shi insha Allah duk waɗannan malamai sun tattauna game da masail da suke da alaka da ainihin wusali wannan sanannen karatu ne akwai shi a cikin kusan duk wani littafi da ya shafi fiqhu na ainihin hadisi ko sharhi da hadisai ko littafin fiqhu mutawwalat waɗannan kawai wasu ne daga cikin da za a yi karantawa malam ya ci gaba da cewa wa huwa a'dalul wusali wa ashaluhu ala yin wannan wusalin yafi kowanne yin daidai da sauki ga mai azumi wa huwa fil haqiqati bi manzilati asha'ihi illa annahu ta'akhkhara dan wannan abincin da zai ciye sahur na next azumi to ɗaya yake da abincin shi na dare wanda ya kamata ya ci sanda aka sha ruwa sai dai kawai ya jinkirta shi fasa'imu lahu fil yawmi wal don dan dama shi mai azumi abinci ɗaya ya ishe shi tsakanin dare da wuni fa'ida a akalaha sahari idan ya jinkirta wannan abincin sai ya ci lokacin asuba lokacin sahur kana qad naqalaha min awwal layli ila akhiri kamar kawai ya jinkirta abinci ne daga farkon dare zuwa ƙarshen dare dan dama abin da ya kamata kai shine in ka dauki azumi ka ci aklatus sahari dan abinci ne kaɗan ake ci da asuba ba daidai bane in ka zo yin sahur ka take cikin kada abinci ko da alkitance a wurin mutanen da suke ainihin masana wato harka abinci nutritionist suna suna ainihin faɗakarwa akan karka dinga cika abincinka da asuba lokacin lokacin sahur to wannan na abincin da ka ci bai zama cikakken wajaba ba cikakken mil ba cikakken mil ɗinka shine wanda zaka ci bayan an sha ruwa an yi sallar magariba ka ci abinci cikakke to wannan ya ishe ka kuma sai gobe kuma irinsa da asuba kuma a dan ci da bino kwaya ɗaya biyu ɗan rabin ainihin wato dangomin tuwo ko wata ƴan hura ko ko ya isa amma ba daidai bane mutum ya ta sa abinci ya ta ci kara daban-daban da asuba ba daidai bane ya ci wannan ya ci wancan ya ci wake ya sha kunu a kawo mashi shayi ya ɗora a kawo wani farfesu ya kara an taya shi sannan ya sha ruwa ya gyatsa in ya duba agogo lokacin kiran sallah bai ba ce to ku karo min kunu ma kofi daya a ba wannan yayi yawa yayi yawa jama'a ba daidai bane ya saba wa tafarkin mu'minai jama'a akwai hadisi ingantacce a cikin sahih muslim na wani mutum da ya bayyana musulunta ko a cikin muslim ya hujja da shi akan bambanci tsakanin abincin mumini da kafiri sanda mutumin ya zo kafin gari ya waye a bashi kalmar shahada cikin dare sai da ya shanya nono hantsa bakwai a tatse mai hantsar saniya guda a bashi manzo Allah ne bashi masoki ba bai riga musulunta ba ya kwankwade ya yi gyatsa ya ce a ƙara a sake tatsewa ya ƙara kwankwadewa ya gyatsa sai da ya shanye hantsar hantsar raƙuma ko dabba bakwai yana cikin sayin musulun kitabul atsima amma da gari ya waye aka bashi kalmar shahada ya musulunta kafin la'asar har abun nan din shi kawai itin habit din sha ya canza da ya sha hantsa guda kawai sai ce ya koshi to haka ake so mumini ya zama bambancin tsakanin mumini da wanda ba mumini ba na lazina kafaru ya akuluna ko ya tamatta'una wa ya akuluna kama ta'kulul an'am wan naru su sune suke ci kamar da dabbobi suke ci yayi cin dabbobi sai ya kare babu koshi yanzu kana da dabba ka daure ta sai ta ci abinci bai da mutanen gidanka dan ita za ta ta ci ne kawai sai ya kare sai an janye to haka kafirai suke ci abinci ko to mumini ba haka yake ci abinci ba za ka raba cikin kani ka ci ka ban na numfashi ka bar na ruwa ka yi kaza da sauransu ko karanta eh, tabbun nabawi na ibnu qayyim zamu zo can gaban Allah ya kai mu zaka ji bayanan da ya akan hadisin cewa mutum bayi da wani buhu mafi sharri gare shi da yake cikawa kamar sa mafi yawan cutukan da muke fama da su da bala'in da muke fama da su a rayuwarmu duka daga abubuwan da muke an tayawa cikinmu ne da za ka wayi gari ka daina ciye-ciye ka takaita akan abubuwan da suke da amfani kadai za ka zama kana da lafiya malam dina albani ya bada labari da muryarsa kasa din nan yana yau yana akan akan youtube kasa din murya ce aka samu shi ainihin background haka da kanshi yake bada labarin wani cuta da yake ina jin ko diabetic ne ko na manta ko ko wani abu da gaskiya wani cutukan muzmina wanda ake ganin su wato cututtuka ne masu A abin nan terminal disease da ya je aka mishi diagnosis a can kasar sham aka ce to fa yanzu alga tumalin sai dai ka daina cin kaza ka daina cin kaza ka daina cin kaza sai tuna hadisai da suke magana akan cewa ruwan zanzan magani yace sai taho umara musamman yazo ya kwana arba'in a makka baya cin komai sai ruwan zanzan komai da ka sani baya ci in ya ji yunwa sai je harami ya kamfati ruwan zanzan ya sha haka in ya ji ya ƙara sha sai da ya kwana arba'in bai cin komai da ya kuma agwada shi babu wannan cuta a jikin shi babu to za ka iya samun zanzan yanzu ka aje shi kai ta sha ka daina cin komai za ka rabu cuta da kashe fama da ita kai ba zanzan ba ruwa lafiyayye wannan da za ka samu ka dinga sha ka daina cin komai za ka rabu cuta da yawa ko ba za ka mutu ba sai kwanan ka ya gari wallahi tallahi ba ganin ma akwai masu yajin aiki ta abinci wani sai kwana ɗari biyu ya rame ya zama kamar skeletal amma kun bai mutu ba ai ta ba shi hakuri ya ki <laughs> ai ta nuna shi aljazira da CNN da waye a ce gashi nan ya ki cin abinci ba kyau fa amma mun karanta a baya a iktida'u ba kyau ba kyau ka yaji ake cin abinci ba daidai bane Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa huwa fil haqiqati bi manzilati asha'ihi illa annahu ta'akhkhara fas-sa'imu lahu fil yawmi wal laylati akla fa idha akalaha fi sahari kana qad naqalaha min awwalil layli ila akhirih wallahu a'lam to wannan zamu dan saurara anan dan mu karanta wasu karin maganganu daga littafin Fathul Bari kamar yadda muka ce a ran nan ah, ba mu yi photocopy ba saboda ganin cewa mafi yawa mutane suna da littafin ba wani littafi ne mai wahalar samuwa ba sai ka koma in baka bar da shi ba ka duba wannan da ke hannu na bugun Darul hadisi ne ta kasar Kahira an buga shi a 1998 shine bugun su na farko ah, a mujalladi na hudu. wanda ke dauke da hadisi daga lamba ta 1806 zuwa 2319 gashi daga ciki ne akwai kitabu ainihin wato as-siyam zamu karanta mu ji a inda malam ya kulla babi yake cewa shi bukhari yace babul wisali babun da ke bayani akan wisali dama in ya kawo babi kaji bai faɗi hukunci ba bai ce babun haramci ko halarci ba wato hikima ce irin ta bukhari zai kawo maka maganganun su za su hukunta halasci ko haramcin shi ma bai yanke magana ba kenan sai ya ce wa man qala laysa fi laysa fil layli siyam da bayani akan mutanen da suke ganin cewa babu azumi da dare ko baka ci abinci da dare ba sunan shi azumi ba li qawlihi azza wa jalla saboda fadin Allah da yake cewa summa atimmu siyama ila al-layli to ila anan li bayanil ghaya ai ila huduril layli da zaran dare yayi azumi ya kare wani hannabi sallallahu alaihi wasallam anhu rahmatan lahum kuma manzo Allah ya hana yin misali saboda tausayin mutane wa ibqa'an alaihim dan kuma su samu ƙarfi wa ma yukrahu min at-ta'ammuki da kuma abinda ake kyamatarwa musulmai na wuce makaɗi da rawa addini zafin kan addini babu ilimi sai malam yace qauluhu ibnu hadirin kenan yace qauluhu babul misali huwa tarki gashi daga shafi na 246 nake karantawa yace huwa tarki fi layalis siyami lima yuftiru bin nahari bil qasdi shine barin abin da ke karya azumi na cin abinci ko tarayya da mata to barin yin wannan cikin daren azumin kuma da niyya fa yakhruju man amsaka ittifaqan da haka banda mutumin da yake yin haka wanda kawai coincidence ne kama a ce misali kuna cikin jirgi ne ana tafiya a jirgin sama har dare yayi ba a baku abinci ba ko kana tafiya a mota ko wanda yake ɗaura a gidan yari ko wanda yake cikin daji ga dare yayi bai samu abin da zai karya azumin shi ba da haka yanzu bai karya azumi ba amma ba da nufi ba larura ce ta mushi haka ko irin wancan da muka karanta baya daji baya daura baya masallaci baya gidan yari baya komai amma tsabaragen talauci gidan shi baya abinci ba mun karanta shi a baya ko wannan sahabin wanda ya je aikin ƙarfi ya dawo kuma ba abinci kaga wannan misalin shi ba na niyya bane dan matan ma ta fita nemo abincin kafin ta dawo ya bace to irin wannan idan ya faru ittifakan ba a ce mishi misali sai in ya zama da niyya ne ina fata mun gane wannan jama'a yace wa man qala laysa fil layli siyamun liqawlihi azza wa jalla thumma atimmu siyama ila al-layli ka'annahu yushiru ila hadisi abi sa'id al-khair wa huwa hadithu hadithun zakarahu tirmidhi fil jami yace kaman yana ishara ga hadisin abu sa'idin wanda tirmidhi ya fitar da shi a cikin jami' dinsa wa wasalahu fil ilali tirmidhi ya ambace shi a cikin jami' babu isnadi sannan ya kawo shi da isnadi a cikin al-ilal al-mufrad wa akhrajahu ibn sakani wa ghayruhu fi as-sahabati wad-dawlabi wa ghayruhu fil kuna kulluhum min tariqi abi farwa dukkaninsu daga hanyar abu farwa ar-rahawi an ma'aqalin al-kindi an ubadata ibnu nasiyin anhu daga shi wannan ainihin wato sahabin walabdul matni marfu'an inna allaha lam yaktub as-siyama bil-layl sam Allah bai rubuta ai azumi da dare ba faman sama faqad ta'anna wanda yayi azumi da dare to yayi shirme ta'anna wato ya wuce makadi da rawa wala ajra lahu bai da bai da lada qala ibn manda gharibun la na'rifuhu illa min hadha al-wajh wannan hadisi ne jama'a da'ifi al-imam albani ya tabbatar da rauninsa a cikin abda'ifa lamba ta 3,000 da lamba 83 haka tirmidhi ya ce sa'altu al-bukhari anhu fa qala ma ara ubadata sami'a min abi sa'id al san bai ji daga abu sa'idin ba dan haka wannan hadisin ainihin wato bai tabbata ba sai dai akwai hadisi ingantacce wanda ainihin manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda wanda wane ne Bashir ibn matar bashiru ibn al ta ce na so na yi azumi na haɗa dararraki guda biyu sai mijina bashiru ya hana ya ce manzan Allah salama ya hana wannan kirista ne suke wannan hadisi na iya zama hujja da za a ce ba a azumi da dare gashi nan dai da ya gama kawo maganganu sai ya ce walau Sahad Habihin a hadisu lam ya lil wisali ma'anan waɗannan hadisai da suke nuna hani da sun inganta to da wisali kwata-kwata yi da ma'ana wala kana fi fi'lihi qurba da zai zama kuma babu wani abin neman lada a cikin aikata shi wa hadha khilafu ma taqtadihi al ahadith as sahiha min fi'l an nabiy sallallahu alaihi wasallama wannan kuma ya saba wa abinda hadisai ingantattu suka zo suka nuna cewa aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin wisali kamar da ran nan dan uwa ya tambaya malam Umar dan hunkuyi cewa shin misali akwai wani lada a cikin shi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai lada dan yana yin shi ne a matsayin qurba to ga waɗanda suka yi fa ga wanda ya tsaya daidai abin shari'a ta tsayar to shi ma akwai lada domin gashi ya kira shi da sunan cewa da bai zama qurba ba ma'ana abin da aka bada halascin aina daga dare zuwa asuba ga wanda ya haka da sunan yana neman ƙarin lada to babu laifi ya samu ainihin wato wannan a matsayin wata ƙurba ce amma ba a ambaci wani lada specifically cewa ga ladan ba wallahu ta'ala al wa kana wa in kana rajihu annahu min khasa'isi duk da yake abin da yafi zama rajihi shine yin misali daga cikin khasa'is ne na Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama can kasa sai malam yace thumma zakara al-musannif fil babi arba'atu ahaditha sa arba'atu ahaditha sa'annan sai malam ainihin bukhari ya ambaci hadisai guda hudu a wannan babi daga cikinsa akwai hadisin anas dan malik Allah ya kara masa yadda wanda manzo Allah ya ce la tuwasilu qalu innaka tuwasilu qala lastu ka ahadin minkum inni ut'amu wa usqa wa inni aw inni abitu ut'amu wa usqa wannan hadisi na Anas ne dan Malik Allah ya kara masa yadda da hadisin Abdullahi dan Umar da yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil wisali qalu innaka tuwasilu qala inni lastu mithlakum inni ut'amu wa uska sai kuma hadisin khabbabu ainihin wato abdullahi dan khabbab daga abu sa'idin cewa ya ji manzo Allah yana cewa la tuwasilu fa ayyukum arada an yuwasila falyuwasil hatta sahar qalu fa innaka tuwasilu ya rasulullah qala inni lastu kahaytukum inni abitu li mat'amun yut'imun yut'imuni wa saqin yaskin waɗannan hadisan dukansu su dai hadisan da muka ji ne sai kuma riwaya ta ainihin wato Aisha ta ce naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil wasali rahmatan lahum faqalu innaka tuwasilu qala inni lastu ka hayatikum inni yut'imuni rabbi wa yaskin waɗannan sune hadisan da ya kawo jama'a to da ya gama sai ya ce wastudilla bi majmu'i hadhihi al ahadith an yi kafa hujja da waɗannan hadisai tarayyarsu ala annal wisala min khasa'isihi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa wusali yana daga cikin khasa'is na manzon Allah alaihi salatu wasalam wa ala anna ghayrahu mamnu'un minhu cewa kuma wanda ba manzon Allah ba an hana yayi wusali illa ma waqa'a fihi tarkhis sai abinda aka samu sassauci min al-izni fihi ila sahari cewa ya halasta ayi zuwa asuba thumma ikhtulifa fil man'il mazkur sannan akai sabani game da wannan hanin faqila ala sabil at-tahrim wasu suka ce haramun ne وقيل على سبيه الكراهية وسكة مكروه نه وقيل يحرم على من شق عليه وسكة يا حرمت قوان دي كيجن سنني ويباه لمن لم يشق عليه أما يا هلست قوان دي بيجن سنني وقد اختلف السلف في ذلك ما لمن فرقوا مقباتا سنسا مساباني قمدهك فنكل التفصيل تفصيل عن عبد الله ابن الزبير an an ainihin wato na kalto daga Abdullahi dan Zubair cewa shi yana wa rawabnu abi shayba wa isnadin sahihin anhu annahu kana yuwasilu 15 yawman ibnu abi shayba ya hakaito da isnadi ingantacce zuwa ga Abdullahi dan Zubair cewa yana wusali kwana 15 wa dhahaba ilayhi min as-sahabati aidan ukhtu abi Sa'idin, wa min at-tabi'ina Abdurrahman ibn Abi Na'am wa Amir ibn Amir ibn Abdullah ibn Zubairi wa Ibrahim ibn Zaid at-Taymi wa abul na kama naqalahu abu nu'aymin fi tarjamatihi fil hilya waɗannan dukkanin sun tafi akan ainihin halasci na yin wisari daga cikin su bayan Abdullahi dan Zubair akwai wata ƴar uwa ga Abu Sa'idin akwai cikin tabi'i Abdurrahman dan Na'amin akwai Amiru dan Abdullahi dan Zubair akwai Ibrahim dan Zaidin At-Tami at da kuma Abul kamar yadda malam Abu Nu'aymin Al-Asfahani ya kawo a tarihin Abul Jawza'i a cikin tafin Hilyatul Awliya'i wa ghairuhum su da wasun su rawahu tabarani wa ghairuhu tabarani ya fitar da wasu maganganun irin waɗannan wa min hujjatihim ma sayati fil bab allazi ba'dahu annahu sallallahu alaihi wasallam wasala bi ashabihi ba'da an-nahy falau kana an-nahy lit-tahrimi lama aqarrahum alayhi ala fi'li yace hujjar da suke bayarwa cewa ai manzon Allah yayi wisali tare da sahabbai da ba halas bane da bai tare da su ba fa'ulima ulima annahu arada bin nahyi rahma lahum da haka sai aka fahimci ya hana su ne dan tausayi watakfifa takhfifa anhum dan ya sauƙaƙa musu kama sarahat hadbihi aisha kama sarrahat bihi aisha fi hadithiha kama yadda aisha radiyallahu anha ta faɗi ƙarara a cikin hadisinsa hadisinta wa hadha mithlu ma nahahum an qiyamil layli khashyata an yufrada alaihi wannan kwatankwacin hanin da ya musu na sallar dare dan kar a fallanta musu walam yunkir ala balagahu annahu fa'alahu mimman lam shuka alayhi amma kuma bai hana waɗanda ya samu labarin duk da ya hana yin sallar dare ba suna zuwa su yi ba wa sayati nadhiru hadha fi da dahr zance irin wannan zai zo a cikin magana akan hukuncin azumin iyakar rayuwa faman lam yashqa alayhi ولم يقصد موافقة أهل الكتاب ولا رغب عن السنة في تعجيل الفطر لم يمنع من الوسالي dan haka sai suka ce wanda baya jin tsanani wanda kuma baya yin misali da nufin yana so ya koyi da ahlul kitabi wanda kuma ba yana yi ne dan kyamata sunna da ta hana ba wajen gaggauta bude baki ba to ba za a hana shi yin misali wa zahabal aktharuna ila at ila tahrimi misali yace mafi yawan malamai kuma suka taba akan cewa haramun wa an shafi'iyyati fi zalika wajhani daga shafi'iyya akwai tafarki guda biyu al-karahatu at-tahrim wal-karaha wanda suka ce haramun da kuma cewa makruhi kamar da muka ji haka tasara alaihi nawawi iya wannan maganar nawawi ya faɗa wa qad shafi'i fil ummi ala annahu mahzur shafi'i dai ya faɗa ƙarar a cikin ummu cewa haramun yake nufi gasnan dai jama'a ya ta maganganu ya kawo maganar ibnu abdul barri da ibnu hazmin da maganganun da ya kawo daga wasunsu ainihin wato wasu malamai sai ya ce qultu a can ƙasa kenan yace ce qultu ni ibnu hadirin sai na ce ويدل على أنه ليس بمحرم حديث أبي الدرداء الذي قدمت التنبيه عليه في أوائل الباب فإن الصحابي صراحة فيه بأنه صلى الله عليه وسلم لم يحرم الوسالة daga cikin abin da ke nuna cewa ba haramun ne kata'an ba hadisin Abu Dawuda wanda na bayyana a farkon babin nan wanda ya zo ƙarar cewa manzon Allah ba wai ya hana ne gaba ɗaya ba warawal bazzaru wa tabarani min hadisi samura na hannabi sallallahu alaihi wasallam azima cewa manzon Allah ya hana amma ba wai ya hana ne a matsayin hani na kat ba za a iya yi ba sai dai ko da za a yi kamar yadda muka ji to a yi shi iya wannan lokaci na ainihin wato asuba wa ma rawahu wa amma ma tabarani fil awsat min hadisi abi dharr anna jibril qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha qad qabila wisalaka wa la yahillu li ahadin ba'daka falaysa isnaduhu bi sahihin wa la hujjata wannan hadisi da aka ce manzon Allah jibril ya ce mishi Allah ya karɓi wisalinka amma banda na sauran mutane wannan hadisin bai inganta ba kuma babu hujja a cikin shi wa min adilatil jawazi iqdamu sahabati alal wisali ba'da nahyi daga cikin hujjojin da suke nuna halarci sahabbai wasu da suka tafi suka ci gaba da yi bayan an hana fadalla ala annahum fahimu annan nahya litanzihi la litahrim da aka sun fahimci cewa wannan hanin ba na haramci bane hani ne na makruhi wa illa in ko ba haka ba lama aqdamu alaihi da ba za su ci gaba da yi ba wa yu'ayyidu annahu wa yu'ayyiduhu annahu laysa bi muharramin wa yu'ayyidu annahu laysa bi muharramin aidan annahu sallallahu alaihi wasallama fi hadisi bashir bin al-khasasiyya alladhi dhakartuhu fi awwal al-bab sawwa fi illati an-nahy bain al-wusali wa bain ta'khir al-fitr haythu qala fi kulli minhuma innahu fi'lu ahli al-kitab cewa annabi ya daidaita tsakanin wusali da kuma jinkirta bude baki cewa dukkaninsu aikin kirista ne da yahudu walam yaqul ahadun bi ta'rimi ta'khiril fitr siwa ba'd man la yu'taddu bihi min ahli zahir babu wanda yace jinkirta buɗe baki haramun ba kyau dai an ce koyi da yahudu da nasara ne ko amma babu wanda yace haramun yace in banda wani wanda ba a duban magana shi daga cikin yan zahiriya kai daga ji ka san da waye ki Allah ya gafarta mishi kuma Allah ya gafarta wa ainihin Ibn Hazm wato Ibn Hazm da ma in ko koma can wani karatu a baya da muka yi har tarihin shi muka karanta saboda malami ne da ya samu kanshi a cikin wani hadari tun a rayuwarsa da bayanta malami ne da yake da sakin baki akan malamai Allah ya gafarta mishi in kana karanta littafan shi shi sa ba a yadda a karanta da ɗalibai waɗanda suke da karancin shekaru a cikin karatu ba kanci shekaru a rayuwa ba wanda ba su saba da manganin malamai ba jama'a ba a kanta da su tafin ibnu hazmin na muhalla dan zai koya maka rena malamai zaka ji duk girman malamin ibnu hazmin ya buge shi bugewar da ba wai akan karatun ba kare asali fada ne ya hada shi da wasu malamai a zamanin shi to in yazo yin fadan da su sai ya hada da malaman da waɗannan suke ganin girma mana kai baji ba malike ne ko to duk inda yazo zai baji radi sai hada da maliku kai wani ba shafi'i ne ko inda zai wannan mutumin radi sai ya hada da shafi'i sai ka ji ya ce wani kaza maganar da ya faɗa Allah wadaranta kamar imam maliki ce Allah wadaran magana shi ta saba wa sunna sai ta kawo ayoyi umumat yana ta ƙara maganganu akai yace ka ji abin mamaki fa maliku na so ya mai da kanshi kamar annabi wannan ai wannan ai ne da manzon Allah ya ta musu muguwa fasara wannan maganar suna nan burjik a cikin muhalla amma baya ga haka kuma littafi ne mai fa'ida da amfani kwarai ɗaya daga cikin tafai hudu da ma bai kamata ka zama malami baka iya su bai yiwuwa a karɓi malantarka a ce kai malami ne ka san fiqhu al ka san hadisi baka iya muhalla ba baka iya littafin ainihin baihaqi sunan kubra ba baka iya littafin ibnu abdulbari a at ba baka iya littafin al-imamu al-maqdisi shine littafin al-mughni ba littafan nan guda hudu baka iya su ba yara kace ka zama malami ba shi yiwuwa ba irin wannan malamta da ake yanzu ba ta da baki da kyar irin mu yan mahabba wa dabba malamai ake magana malamai na gaskiya al zahabi ne faɗi wannan magana ba mu muka faɗi ta ba to da ka ibn hazmin sai ya zama maganganun da ya dinga yi dama kamar da mal albani na mai faɗa Allah ya gafarta mai yace ibn hazmin ya da saukin sha'ani saboda shi in zai cinka to yana cinka ne 200 in kuma zai faɗi yana faɗuwa ne idan ya tashi yin kuskure kuskuren da zai yi kowa na iya gane kuskure dan misali da ya ja aya cewa Allah ya ce kar a ce ma iyaye uffin da ko uffin da aka ce me aya wala ta uffin wala tanharhuma yanzu wannan ayan malamai suna cewa hujja ce akan kar ai ma iyaye wulakanci mafi karanci balantana mafi girma amma sai ce to a sam wannan kiyasi ayanan ta zo ne kai akan bayani akan haraccin uffin kadai zaka bata hana a bugi uba ko a mai wani zagi daban ba <laughs> kaga wannan kowa ya ji san kuskure ne ai haka magana akan fitsari da aka ce an hana ayi kai tsaye shiga cikin ruwa wanda baya gudana sana'a ya fanda shi sai ce to idan da za a yi a cikin wani abu daban kamar po sai a juye a ciki to babu lifi kaga zero ne wannan to in ko yazo cin in yazo cin daidai to zai kafa hujojin da ba wanda ya kawo da su to amma a cikin manganin shi zaka ji wani lokaci har da manganin da far an ce fa zagi ne wasu manganin ma'ana zagi ne a yaren su na Andalus suna nan wasu ba larabci bane kamar yadda kana cikin magana kai fushi kai ka ce nonsense ko da da Hausa kake to wannan magana za a rubuta ta nan gaba Hausawa da basu iya turanci ba za su rasa gane mecece ashe zagi ce ko to akwai irin su tsewa a cikin tafin ibn hazim musamman muhalla dan anan ne ya baje kwanduwa iya ra'ayinsa Allah ya gafarta mishi Allah ya Allah ya gafarta musu gaba daya to malaman da suka zo baya sai suka kyamace shi suka kyamace littafin wasu suka kime adalci duk maganar da ya saba wa sauran malamai sai a ce da Allah ya watsi da shi ibn hazim din banza ba shi ne kaza ba nawa ya mishi wannan jafai haka ibn Hajirin haka makamantansu malam ali adam a cikin sharhin muslim sai da ya kare shi akan wannan sai inda kaji sun ce wani daga cikin ahlul zahir wanda ba a kulawa da maganar shi a maganar shi ba abun dubi bace yace wai waye tukunna ma ibnu hazm inji al-imamu ali adam ya kawo tukunna tarihin shi ya kawo ilimin sa da rubuce rubuce shi yanzu wannan ne za a ce ba za a kula da shi ba an ji an yadda yayi kurakurai amma wannan bai nufin kuma a banzakantar da dukkan aikin alkhairin sa eh malami ne yana da kusuri yana da alkhairi kamar da su ma sauran duka haka suke duk wani malami da kaji daga kan malami na biyu a musulunci shine Abubakar Siddiq ko har zuwa na karke bai yiwa a ce komai nashi 100 bisa ne sai dai ai hukunci da al'agla a ce ya dace a wuri kaza ya dace a wuri kaza ya kuskure sai da kuskuren da ya a wuri kaza ya shige cikin watin ainihin a ah, kogin hasanat din shi duk da irin yadda zahabi yake girmama ibnu taimiya yake yaban shi yake cewa bai taba ganin malami irin shi ba kuma ibnu taimiya shi ma bai taba ganin malami irin ibnu taimiya ba inji zahabi amma da aka sai da zahabi a tarihin shi yake cewa ibnu taimiya na da fatoyin da ba daidai bane in fa akwai fatawa ma da sai da zahabi ya ma ibnu taimiya raddi kanta in ka je karanta tarihin hasan dan aliyu a cikin sirar alamin nubala Za ka ga zahabi inda ya zo yana magana akan hukuncin ziyarar kabari ya faɗi maganganu masu kaushi da ibn tabiya yake saboda zahabi na daga cikin kurakuran shi shi kuma shine shi yana ganin halaccin tabaruki da kabarin salihai wannan daga cikin kurakuran da aka kama shi da su akwai malami da ya tafi musamman aqidatul imam az-zahabi ya bi cikin siru alamin nubala ya fitar da wurare da dama da zahabi zaka je yana cewa kabarin wani ana ziyartar shi ana neman albarka ya ce inda aka gane zahabi baya kyama wannan abin shine naqidi ne na karki duk abin da ya kawo bai da shi ba sai ya ce kultu wannan ƙarya ne wannan kuskure ne wannan mugu aqida ce amma irin waɗannan bai taba cewa komai a ba din da ya ambata ya ce wana wane wane ɗan wane wa ƙaburuhu barizun yuzaru wa tabarraku bihi ko kawai sai ya wuce to wannan magana ko musamman da ya akan malamin shi ibn taymiya sai ta tona asirin wannan kuskuren nashi a cikin akida Allah ya gafarta musu gaba daya wannan kuma na nufin ba jama'a babu wani wanda zai rayu wai dan ya wuce wai a ce ɗaliban shi ba za su ce kaza da ya faɗa ba daidai bane babu wannan malamin ya kamata mu san wannan malam albani nasiruddin su salim da su zuhair din nan suna mai raddi fa a cikin gaban su zaka gani har yanzu kuma babu wanda suke takama da shi irin shi duk in za su ce shekun al'allamatul albani Allah lahu yana raye su ce amta Allahu bihi amma sai ka ji a wuri kaza sun ce abin da ya faɗa kuskure daga cikin da zan yi tunawa yanzu shine mas'ala akan inganta hadisin addu'a shiga kasuwa la ilaha illallah wa la sharika lahu mulku kaza kaza kaza kaza miliyan din nan ko albani ya inganta ta a silsilar sahiha su salim suka zo suka ce kuskure ne wannan ingantawa kuma sun fi shi gaskiya <laughs> kwarai kuwa hadisin ya da matsala a yadda ya inganta shi ɗin ba ne mai zaman kanshi ba so misali kawai nake da shi <laughs> Allah da shi kyauta to irin wannan ya kamata da mu saba zama da fadin kirji da sauƙin ɗaukar abubuwa dan kaji wannan wani malami raddi wannan bai nufin shikenan san ɓata ba bai nufin haka kawai yanzu ne ana son ma ka zama kana da wannan hurriya ta iya faɗan cewa kaza ba daidai ba ne inda ka ba daidai ba ne. kar ya zama ganin ido ya hana ka cin kai ake cewa ko kaza ba daidai bane in aka ba daidai bane kowa ya faɗa kai a ce ba daidai bane ba sai an mushi wulakanci ko an ci zarafinsa ko an aibata shi ba a nemi Allah ya gafarta mushi kuma yana ma fadar lada in dai mujtahidi ne yayi ne dan neman gyaran addini ya samu lada ku kuma yanzu kun samu ladan gyara kuskuren shi dan ya zama mar'a minkum munkaran falyugharu bi yadihi amma a kale a ce wane ya faɗi magana wanda ya zo ya ce ba daidai ba ne ba ana neman mai hujja ba kawai a ga ya yi laifi yaya za a iya kuskurantar da wani wannan ɗariƙa ce jama'a ba addinin musulunci ba ne. sabai suna dawowa da kan maganganun shi da aka gyara musu su Aisha su Abu Huraira su Abdullahi dan Umar su Umar da kanshi su Aliyu sun ta gyara wa junansu wasu fatawoyi kuma wanda aka gyarawa din ko da shine akan gaba a falala ko ilimi ko shekaru bai kin karban magana na kasar shi sayyidina Umar na gaba da sayyidina Ali shine halifan musulunci wurin shi za a nemi magana amma Aliyu ya sha gyara mishi maganganu har ya dinga cewa kada Allah ya sa mu a inda baka nan zaka daidai ne an ga wani kuskure jama'a a gyara mishi in yana rayu a gaya mishi ya gyara in ba shi raye aka gano sai a ce abu kaza da wane ya faɗa jama'a mun gane ba daidai bane Allah ya gafarta mishi kuskure ne ko abu kaza da wane ya rubuta mun gane ba daidai bane Allah ya Allah ya gafarta mishi ko kuma wane malami dan uwan shi sa'an shi ya gano ba daidai bane a wuri kaza gashi sai a karanta duk wannan musaba kirjin mu ya fadi mu kirjin mu ya fadada yanzu a wannan rayuwa da muke rayuwa yaron ka a gida kankanin yaro dan firamare ko sakandare sai ya ci gyaran ka a karatu kuma dole ka ansa ba za ka ce to oke lalle malaman islamiyyar nan wato suna koya muku rashin kunya ko to ka bar islamiyya dan kaza kaza ka bar islamiyya kamata ya maka alfari cewa eh ka ya je ya ji wani karatun da baka sani ba ya gyara maka ma'ana wani abu kake a sallah ko a cikin tilawa alqur'ani baka iya yadda ya kamata ba shi kuma yaron ya je alarmomi ne malaman su malaman addini ne na kwarai wanda suka sabon da suke yi sun koya musu komai dalla dalla sai da ganka kana sallah baka iya kabdu ba sai ce baba ai ba haka ake yi ba wannan ai shirme kake kila kalmar yaro ko zai iya maka magana mai zafi to sai ka zo cikin natsuwa ka ce to yaya ake in ya gyara maka sai ka godiya sai ka je ka malam ma godiya ka ci moriya kuɗin makarantar da ka biya kin da haihuwar da kai Allah ya tsare mu wata magana ce daban jama'a akwai bahsi da yawa akan ta akwai bahasi da yawa akan ta wannan hadisin na addu'a shiga kasuwa shi albani ya karkata zuwa ga ingantawa ta hanyar hada hanyoyi su kuma suka bai da cewa hanyoyin ba irin waɗanda ake hadawa bane su haɗu saka problem ne sai ka je ka bincika eh a ban ci adina ba ni ma ina yi har yanzu amma dai akwai maganganu akai saboda ni a yanzu tsakanin da Allah ban da fatawa game da hadisi amma na san a lokutan bayan na bibi matsala kuma a dai wannan matsala sun ci gyara albani kuma ya ce amma kasa akwai malamai wanda suke da cika ido ba a saurin kuskurantar da su albani irinsu ne na fata sai ka exhausting duka wani possibility na dalle kuskure ne sannan kai kuskurantar da su yanzu kamar su za a su eh, ibn timiya ne da ibnu da ibnu ah, ah, ibnu qayyim akan mas'alar fana'un nari malamai da dama sun yi zangayin kuskurantar da su amma daga baya an gane ba a fahimci maganganun su bane idan ka karanta alwabilu sai ibnu taymiya ibnu uh, ibnu qayyim yayi summarizing da suke nufi da wannan fatawa cewa ah, wutar bayin Allah musulmai waɗanda suka yi laifi idan aka fitar da su ga baki ɗayansu ita wannan wuta ita take daskarewa ita ce za ta ƙare amma wutar kafirai waɗanda suke kafirai mushrikai ita ba ta ƙarewa to amma saboda akwai hasadan min indi anfusi ƙaumin dama suna jira su samu abin faɗi suna jin an ce ibn taymiya ya faɗi magana kawai sai suka fara qaumun idza sami'u sharran dhukirtu bihi azau sai nan da nan sai suka yada ta haka mas'alar mas'alar ah, ziyarar kabari ko da kuma shaddur rihal za mu zo magana akan ta insha Allah a cikin iftira'u ne ina ji yaya take ibn taymiya halitta fiya da shi musamman akan halascin ziyarar kabari da na dubba amma suka ce ya hana suka ce ai baya kaunar manzo Allah ya hana da cika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hal tafiya da shi alqaulul bahir fi ahkami zuwaril maqabir juz'i da haka mujallaji hal tafiya da shi musamman banda fatawoyi mabfusa ci kutubi da bayanai akai amma duk da haka makiya suka zo suka ce ƙarya ne akwai wani malami a wannan zaman da muke rayuwa a doktorul buti shi ma wani dan bid'a ne yana nan a ƙasar sham yana da littafi fiqhu sira shi ma haka ya cigaba da yada wannan ƙarya sai da albani na su dine mushi raddi na musamman a cikin littafin difa'un anil hadith an-nabawi din littafin ma da su anan sama gaba ɗayan su jama'a duka suna nan babu wanda ba shi anan kar ka ji ma ana faɗa abin wani garibi ka zo ka kwana a cikin ta karantawa ina fata mun gane wannan Allah ya tsare mu malam ya cigaba da cewa wa fi ahadith al-babi min al-fawaidi a cikin hadisan wannan babi daga cikin fawaid da za a cira istiwa'ul mukallifina fil ahkami cewa mukallifai daidai wadai suke a hukunci da malami da jahili duka hukunci ɗaya ke kansu kad jahilai su dinga cewa malam a ah, malam hadda kai abin da ya halasta ga malami ya halasta gare ka kai jahili abin da ya halasta ga mai kudi ya halasta ga ga talaka haka ma abin da ya haramta kasan jahilai suna ma malamai irin wannan renin hankalin abin da su suke yin sun ga kana yi dan sun ga ka dan yi jirwaye da da malamai ko ko da ba malami ne na gaske ba kai da sun ganka da gehu malam har kai turanci kai wani sai sai ga kaman bai kamata kai turanci ba wai dan kai ustazi ne sai dai kai larabci ko wa anna kullu hukmin sabata fi haqqin nabi sallallahu alaihi wasallama sabata fi haqqi ummati illa mastusniya bi dalilin cewa duk wani hukunci da ya tabbata ga haƙƙin manzon Allah to ya tabbata ga haƙƙin al'ummarsa sai an yi istisna'i shi sa da yayi misali su ma suka yi da yace kar ku yi suka ce ai kai kana yi dan a fahimtar su aslan da shi da su duka suna bin shari'a ne ba irin yadda yan ɗarika suke cewa akwai shari'ar hawasu akwai shari'ar awamu akwai shari'ar ainihin wanda aka musu kashafi akwai na muridai wannan duka addinin yan bid'a ne wa fihi jawazu mu'aradatil mufti kama ji magana fi ma aftabi hadisin na nuna hadisan babu sa nuna halaccin idan aka baka fatawa ka nuna rashin yadda kan baka yadda kai mu'arada kai ja'in ja da malamin da baka fatawa idza kana bi khilafi hali idan ya baka fatawa ta sabawa abinda kaga shi yana yi Allah shiga wata malai ina hukuncin barin gemu ke barin gemu sunna ne to Allah ga ta ya sa baka barin naka misali ko Allah ga wata malam ina hukuncin kaza a kaza babu kyau Allah ga ta malai mun ga kana yi shine mu'aradatul mufti cikin natsuwa jama'a ba da raini ba walam yu'lamul mustafti walam ya'lamul mustafti bi kuma wanda yake neman fatawa bai san dalilin saka saba ba kai ya ga kana yi kuma ka ce ba kyau alga ta malai na hukunci zama makoki ai bid'a ne to malamai sai da baba ka ta mutu maka kana yi ce to wallahi na rasa yadda zan yi ne 'yan uwana duka yan bid'a ne sun zo daga ƙauyuka shine dai kawai ne hakura galaba na arabu kenan ko misali kaga baka san sirrin ba wa fihi al-istikshafu an hikmatin nahyi kuma akwai bayani akan halastin wani abu da aka hana kai kokarin sanin meye hikimar da ke ciki dan tambayar da suka musa sosai hikimar da yasa shi yake wa fihi har ila yau a cikin hadisan akwai subutu khasa'isihi sallallahu alaihi wasallama tabbata cewa manzon Allah yana da wasu abubuwa da yake banta da su a cikin ibadoji kamar wusali din kamar sallar dare a matsayin wajibi gare shi a cikin mu'amaloli kamar auren mace fiye da hudu kamar rashin halastin auren matar da ya bari kamar rashin halastin gadon dukiyarsa kaga duk waɗannan a cikin mu'amalat ne ko kuma a cikin ibadat su ne su iya tattara su littafi mujalladi biyu khasa'isul mustafa sallallahu alaihi wasallam yana nan shi ma a nan cikin maktaba mu mai albarka wa anna umuma qawlihi ta'ala haka nan kuma faɗin Allah da yake ce laƙad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana makhsusun da Allah ya ce akwai abin koyi kyakkyawa game da manzon Allah a gare ku to akwai abin da ke rage faɗin wannan abin wa fihi anna sahabata kanu yarji'una ila fi'lihi al-ma'lum sifatahu wa yuwadiruna ila al-istisa'i illa fima nahahum anhu wannan kuma na nufin sahabbai suna da saurin saboda tsaba biyayya suna da saurin komawa zuwa ga abin da suka ga yana yi sai in ya hana su ma'ana in ya sha ruwa su sha in ya yi wusali kawai su ma suka fara wusali kamar yadda ya sallah ba takalmi suka yi ya yi da takalmi suka yi da takalmi ana cikin yi ya cire kawai su ma suka cire su sahabbai kawai yan bin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ba su da gaddama game da biyayyarsa ina fata mun gane wannan wa fihi anna khasa'isahu la fi jami'iha wannan na nufin kuma khasa'isin nabi sallallahu alaihi wasallama ba dukan su ake bin shi akai ba ana bin shi ne kawai akan khasa'is waɗanda suke zai yiwu a bishi kaman yawan kyauta yawan sakin fuska yawan fara'a tausayi wa qad tawaqqafa fi zalika imamul haramain imamul haramain ibnu juwayni ya kasa bada fatawa ya dakata akan shin za a iya bin manzon Allah akan wasu khasa'is ko ba za a bi shi ba da yazo sai yayi ainihin yayi kwangaba yayi kwambaya wa qala abu shama laysa li ahadin at-tashabbuh bihi fil mubahi bai halasta ga wani ya kwaikwayi manzon Allah a cikin abin da Allah ya halasta mishi na mu'amalat ba ka ziyarati ala arba'in niswa kaman ƙarin mace hudu fiye da hudu wa yastahabbu tanazzuhu anil muharrami alayhi sannan mustahabi ne ka guji abin da aka haramta mishi wa tashabbuhu bihi fil wajibi alayhi kuma mustahabbi ne kai koyi da shi akan abin da ya wajaba a gare shi ma'ana khasa'is din akwai wanda yake khasa'is ne a cikin mubah cikin mu'amala to nan ba a koyi da shi akai shine kamar ƙarin aure din nan kamar rashin halastin aiwa shi kishiya Fatima kamar rashin halastin a gaje shi kaga wannan duk ba za ka koyi da su akai to akwai kuma abinda an haramta mishi ne ƙarin haramci akan shi shi to nan ba a koyi da shi akai kamar mene kamar haramcin da aka haramta mai cewa kai saki wata mata shi la ilaha nisa'u min ba'd wala an badala bihinna min azwajin wala ajabaka husnuhunna kai ko kana iya canza mata da wata ko wa in aradtu mustabilala zawjin makana zawjin ta yu kana da mata hudu wata rana wani dalili yasa wata daga cikin gaba ka dace ba ku dace da zama tare da ita ba sai ka sake ta ka aure wata ya halasta nasu ne na qur'ani jama'a to amma shi manzo Allah bayan da ya gama auren shi gaba daya Allah ya saukar da wannan aya cewa bai halatta ya saki wata ba musamman da Allah ya ji dadin yadda matan suka zabe shi sanda aka ba su wannan zabin to akwai abubuwan da kuma suke wajibai ne aka kara mushi to nan kuma babu laifi kai koyi da shi gwargwadon hali shine kaman sallar duha kaman sallar dare ina fata mun gane wannan wa inna wa amal mustahabu falam yata'arrad lahu abu shama bai magana akan mustahabi ba wal wisalu minhu wisali mustahabi ne kari ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa ya tamilu an yuqala in lam yanha anhu lam yumna al istisa'a bihi fi da haka sai a ce ko da dai bai hana bai ce ayi kai tsaye ba to amma dai kuma bai hana a ƙi kai tsaye ba da haka misali na tsakanin hani duka da yi duka kar ka nace ka ce dole sai kai irin nashi haramun ne kar kuma ka bari gaba ɗaya shi kuma sakaci ne wato ya kamata a samu wata rana ka gwada koda wisalin nan guda daya na kincin abinci da dare bayan an sha ruwa ka bari sai asuba ka taba gwadawa ya taba gwadawa anan very few Allah ya samu dace wa fihi bayanu qudratillahi ta'ala ala ijadil musabbibatil adiyati min ghairi sababin zahir wannan na nufin kuma hadisin na bayyana mana Allah yana da kudura da ganin dama ya samar da abubuwan da suke musabbibat wa ya samar da ainihin abin da faruwar kaza sai in kaza ya faru misali ƙoshi sai an ci abinci to Allah na iya samar da ƙoshi ko da ba a ci abinci ba Allah in ya gara ma zai haka kamar yadda yi manzon Allah ya ƙoshi bai ci komai ba ya ji ya ƙoshi da ruwa bai sha komai ba to haka Allah na iya samar da wannan Allah na iya samar da abubuwa waɗanda ya alakanta su da sababi ko da sababin bai faru ba shine misali kamar cin abinci din sai an ci abinci za a kushi sai an yi jima'i maniyi ya haɗu da fetus da ƙwaya halittar mace sannan ake samun ciki a haihu idan Allah ya ga dama zai sa a haihu wani ba da haka Allah ya ga dama ana an ma faru ba ɗaya ba ba biyu in an zo a ainihin rayuwa Allah cikin hikimarsa yana sa mutum ne ya girma kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan don Allah ya ga dama zai iya sa wani ya girma lokaci guda in Allah ya ga dama duk da ya saba wa asalin sunnar da Allah ya dan rayuwa ko kalli abin da ya faru da ainihin uzairu Allah ya bayyana mishi abubuwa mabambanta a lokaci guda wanzur ila ta'anika lam wa sharabika lam yatasanna abinci da abin shan ba su ɓaci ban shekara ɗaya kamar ɗazu ɗazu aka yi su da sauran dumin su wanda bisa al'ada kuma ya kamata abinci in ya kwana ya wuni ya ƙara kwana har shekara ɗari ya lalace ya lalace a neme shi a rasa amma abinci bai lalace ba kaga wannan asbab ɗin na canza mawaɗin ba su yi aiki akan shi ba amma kuma sun yi aiki akan jaki a cikin kes ɗaya wanzur ilal himari kaifa nunshizuha thumma naksuha lahama shi jakin sai da aka kira gaɓoɓin shi daga cikin ƙasa suke tasowa kaga Allah a cikin kes guda Allah ya aiki da ƙa'ida daban-daban abinci na nan yadda yake amma jaki ya mutu ya ragargaje ya lalace sai da aka tashe shi daga jikin kashin kasan kashin gadan bayan shi kamar da ba cikin hadisi ina fata mun gane wannan to Allah in ya ga dama yana iya aiwatar da duk waɗannan abuba saboda Allah yaf'alu ma sha. amma dai a cikin sunnar da Allah ya tsara ta rayuwa ya tsara abubuwa da musabbibatu su. kuma ya ce abu musabbibat din ran da ya wani abu haka to a san dama ikon shi ne izinin shi ne duniyarsa ce bayinsa ne yadda ya ga dama ka da juyata za mu saurara an sai Allah ya kan mako mai zuwa insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashadu allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa